بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka sani cin hutun azumi kusan wannan shine haduwanmu ta farko mun gabatar da ibadoji a watan ramadan wanda muke addu'a Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah ya sa mun dace mun shiga cikin yantattun bayi da abin da ya faru gare mu na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana waɗanda muka rasa masoyanmu matanmu ko mazajenmu ko 'ya'yanmu ko yayi ko kanne ko iyaye ko aminai duka muna addu'a Allah ya waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu marasa lafiyar mu kuma gida da asibiti Allah ya ba kowa lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya ya sa mu cika da imani kamar yadda muka sani a kafin azumi duk wani littafi da muke karantawa mun kammala shi su ba mu da wani littafi a ƙasa sai zama ya yi daidai da lokacin da ramadana ya zo Wani samu wani ɗan littafi da muke ɗan yin bita a kasa a kan abin da ya shafi azumi kuma yanzu azumi ya wuce kuma kamar da kuka gani na faɗa wannan shine darasin farko nake ganin zan yi amfani da wannan dama tunda babu wani littafi janyo hankalinmu akan wani abu muhimmi shine halin da muka samu kanmu a ciki a yanzu wato halayen suna da yawa amma yana so in fara da wato hurma daraja da kima da falala na watannin da muke ciki watannin ashhurul huru wato watanni hudu masu alfarma Allah madaukakin sarki ya ce watanni goma sha biyu ne a musulunci daga ciki akwai guda hudu masu falala masu daraja akwai waɗannan watanni da muke ciki ko waɗannan watanni da za mu tunkara a yanzu mu mutunta su mu girmama su kuma kamar da kullum malamai suke cewa su ne haƙƙi ke kansu wajen bayyana wa al'umma darajar waɗannan lokuta daga ciki akwai watan zulƙada da zulhajji da almuharram sai watan rajab yanzu muna shirin tunkarin zulƙaida wannan shawwal ɗin da muke ciki baya ciki amma ga watan nan zai zo duka duka kasa da sati da za a shiga cikinsa so lallai mu dage mu kusanci Allah da ibadoji iri-iri wanda za mu iya mu kusanci sabon Allah kamar da muka sani darajar watannin ta ka ake ninka lada na ayyuka da kuma ninka zunubi idan an yi sabo hatta yaƙi ma an hana haramun ne a yaƙi a watan sai fa idan abokin gaba ne ya kawo muku hari to za ku iya kare kanku a ciki so wannan kenan abu na biyu dangane da wannan guri wato ɗakin Allah masallaci da yake haɗa mu ko da wani lokaci misali ba wai sallah kaɗai ba ne yake da alaƙa da masallaci masallaci ya wuce duk inda kake tunaninsa wurin ibada ne masallaci wuri ne na kusantar Allah wanda kake cikin musulunci kai a matsayinka na musulmi idan baka girmama ɗakin Allah ba babu yadda za a yi wanda ba musulmi bai girmama ɗakin Allah so ba daidai ba ne mun karanta tare da ku a mai da masallaci wurin ihu da musu wannan ina faɗa ne saboda abin da ido na ya gani na kuma ji dan tun daga wurin bakin nake jin muryar mutane ina ta hayaniya kuma mun karanta a nan daga cikin asfa'ul musallin littafin yana nan yana cikin littafin da ba wai mu muka nemo shi ba mun gaje shi nema a wurin mala Allah ya kansa da rama ya taba sashi ya karantar ne koko ba nan mun sani bare amma nan muka samu littafin mun karanta shi tun daga farko har ƙarshe idan ka zo alwala to kai shiru ba surutu ake ba kai alwalan ka kammala duk waɗannan irin shiru mai magana a tsaya kana wanke gaba kai shiru duk yana daga cikin kurakuran da ba yi so mu kula da kimar ɗakin da ibadar kanta da zabi Allah ce zalika wa mai yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk abin da zamu zauna mu hira akai kila ba mamaki musu ne musun ko dai akan yan siyasa ko akan kallo ko akan wani abu dai wanda za ka ga da bai da alaƙa da ibada to ba amfanar da mu zai ba a duniyar mu to kaga idan bai amfanar da mu a duniyar ba ai babu ko makawa ba zai amfanar da mu a lahira ba to lalle yana da kyau wannan nasiha ce nake yi mana da mu ainihin wato ƙara kulawa mu musulmi ne an san mu da addinin mu da shi muke ɗaukakuwa kamar yadda umar yake cewa inna allaha azzana bil islam Allah ya ɗaukake mu ya karfafe mu da musulunci ne wa mahmud ta gaina na izzata fi ghairihi azallana Allah in lokacin da muka mu ɗaukaka a wani waje wanda ba musulunci ba akan club dina akan ta ko akan wani fans dina akan wani abu wanda yake ba koyi bane wallahi sai Allah ya kaskantar da mu Allah zai kaskantar da mu kuma ko ba komai ka suna da falala da darajar da ke cikin sahun farko yanzu da yawa an tada sallah wasu ba sa cikin sahun farko saboda wannan tsayawa da aka yi inda mutum ya zo ya ta kawai shigo masallaci kaga zai samu sahun farko sau farkon nan falalar shi da darajar shi ba kamar sahu na biyu ba ne. sallallahu alaihi ya ce da mutane sun san me ke sahun farko ya zama ba za a samu ba sai an yi ƙuri'a wala da sai an yi ƙuri'a kafin mutum ya zo ya shiga wannan sahun to duk karka hango wa'annan abubuwa na fada'il za su taimaka maka ba a hana kai hira irin wannan hirar rashin halal ne mubah ne amma ba a wurin ibada ba wannan premises din in aka shigo cikin shi ya kamata ya zama yana da kima da daraja mu mutunta wurin kuma kamar yadda na faɗa din muna tare da waɗanda ba musulmai ba muna gani suna zuwa suna wucewa sai wani lokaci har nan suke shigowa su zo su biya bukatunsu da lullulorinsu ya kake tunani in wani zai wuce gana ta musu ko ya ce ana ta hayaniya zai iya amfani da wannan daman ya zage mu zai amfani da wannan daman ya zage addinin mu kamar yadda duk kaga irin wa'annan abubuwan shine abin da yake ta faruwa in kana kallon kafafen yaɗa labarai za ga irin abubuwan da yake faruwa so ala kulli halin duka wannan nasiha ce gare ni da kuma ku yan uwa Allah maraukin sarki ya mana jagoranci abu na ƙarshe a tattaunawa za ta biyo bayar izinin Allah wato makoman a mu da izinin Allah insha Allah muna fata Allah za a wani mafi alkhairi kuma wani littafi ne ko ya za a yi ko ya za a yi duka wannan kuma yadda an ambata muna fata Allah ya mana zaɓi wanda yake mafi alkhairi abubuwan da muke fama da shi a wannan ƙasa na damuwoyi Allah ya mana maganin su kuma zaɓe da muke tunkara a wannan ƙasa kun ga yadda tun yanzu guguwarsa tana ta kaiwa da komowa a lokacin da ake kashe bayan Allah jini yana zuba a ko'ina a ƙasar nan to harkar siyasa ita ce a gaban su ma damu ba za ku gane cewa zaɓen jam'iyya da ake ba shi bane ya kamace mu mu koma mu rika zaben mutumin da ya dace wanda zai mana aiki kuma ya san cewa muna da kima muna da daraja ba wanda zai iya sadara da su ba so muna addu'a Allah ya zaba mana shugabanni na kwarai Allah kuma ya sa a yi zaben nan lafiya a gama shi lafiya sannan duk abin da yake na damuwa ne wanda ake jin tsoronsa a wannan kasa a wannan yanki muna roƙo Allah ya mana maganinsa Allah ya zaunar da kasan mu lafiya ya zaba mana shugabanni na kwarai muna roƙo Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah madaukakin sarki mu ma ya ba mu hakuri da biyayya da juriya da shugabannin da ya zaba mana da Allah ta'ala ya ce mai mu. wannan ita ce yan nasiha da nake so in yi kawai sai in tsaya a nan gurin wala Allah ko a kai dan karin wani abu ko jawabi wanda kila wani zai iya yi ko da ma tambayan ne ba laifi ba ne ko ba haka ba amma dai na yi amfani da zaman ne tun daga kamar yadda na faɗa babu littafi a ƙasa gaskiya so wannan shine abin da ya fara ce to bari amfani da wannan dama amma da tunatarwa

ai dan adam ne shi dan adam kuma yana kuskure yana daidai so miƙe wanda ya yi bai dawo ba ya yi daidai su suka ce ya kamata ya dawo shine su suka yi kuskure so abin da ya yi ba'adinsa ya yi abin ke faruwa shine in ka sake dawowa ka yi biyu a lokaci guda idan har kafafunka da hannayenka sun rabu da ƙarƙabiyoyinka kai da hannayen ka sun rabu da ƙasa ka miƙe to ba da ko kwaye ta zarci sunan wata riga wata zarci ko ba ta ba amma an ka sake dawowa don saboda mutane sun maka tabbihi to wani laifin ne kuma so ne yana da kyau mu ma a shi ba wai ba liman ne kadai ake so ya zama ya yi karatu ba har ma mu ma ya zama suna da karatu da fahimta yau ba abinda muke gani kawai da idan kawai sai mu ce yi kuskure ba ko ba komai ma misali kaddara kuskuren ne tunda dai shi ne liman to a ka'ida mun shake ko da a kuskurancen ne abin da ya same shi ya same ka a ƙarshe kuma sai ya mana abin da ya kamata ya gyara sallar da ita ko ba haka bane so miƙe wannan da yayi ku dawo ba shine daidai ko ba haka ba kuma idan ya ba riya yi kuma zaman tahiya ya kamata ka gano wannan zahiya ta tahiya ta farko mai matsayin ta shin sunna ce wajiba ce rukuni ce kaza ne kai ba ma wai tahiyan ba duk wani aikin sallah ai ana musu ba ne ko kabli bisa gwargwadon ne matsayinsu akwai abin da in kai sallah tana lalacewa gaba daya akwai abin da in kai za ta samu rauni ne ba ta lalace ba amma za iya ne za iya gyara ta haka haka haka haka haka haka su shi sa yana da kyau yan uwa masu albarka dai kamar da kullum muke fadi aikin mu wani lokaci baya bari mu yi karatu amma mun samu dama a ko ina ne a masallacin unguwanni ana sa da rika karkadan zama kana saurare insha Allah zai yi amfani in ma ka samu dama ka saka kanka a wata islamiyya yanzu akwai islamiyan dare na maza ko akwai ba yawanci na ga akwai a wasu unguwanni dai gaskiya ne na ga akwai ko yawa na ma na unguwan ku ai ta mutu to kaga ai fakirar ma ba unguwan ku bane amma ga ga daura karari kana zama kana ciki ko ga da wuce ko yi yake amma an kwasu okay to kaga mutum ya ba zai ba darasa ake kuma sosai aji ne aji ne yana da ya sa wani ya a eh, masha Allah eh, na ɗauka kawai yawanci to sai dai a yi zumunci da tura abuwa to kaga shi har aji za a iya zama na dauka kuma sannan a telegram shine zai iya ɗaukan adadin ɗaliban da zai zama kamar club ko da an yi darasi ba ka nan za ka gani sabanin whatsapp a whatsapp ana yi ta gani ka gani eh class to a lecturing ne kaza in yi ce take koko ne live stream eh, ok to kuma kowa yana gani ya fara an da ya sarki so masha Allah wannan ya kamata ai mutum ya san shi mu muna da dalibai da yawa da muke so mu rika yin wayannan abubuwa gaskiya ni abin da na sani na san na telegram mun yi shi lokacin corona da aka yi corona zai zama a gida muke karatu muna da can da aka saka kowa zai shiga ciki mai karatu ina gama na sake kawai sannan sai a fara kuma tambayoyi to masha Allah to wannan ya kamata ka koya mana sai mu iya Allah ya kai mu to a kana kullu halin dai a kada dan adam ya salwantar da lokacin shi kuma haka bane musulmi kullum an san shi da neman abin da bai san addinin sa ne ba abin da bai zama bai san komai ba Allah ya sa mu dace alaikum salam to ai dama abin da nake rufi da ku nake rufi ku waɗanda kuke da ruwa da tsaki domin abin da ya sa akwai maganar shi kansa littafin da wani lokaci kan zama biyu a mai da shi dai sai lissafi ya kare sannan a sa wani kuku a a cewa suna tafiya a biyun ne koko kaza koko kaza da ma dai wasu abubuwa wasu batutuwan da alabule ake sa ake sa yawa a tattauna su ko to khairan insha Allah ni na ganin mu mu takaita da wannan nasiha tun da gani sai ku dan tsaya mu dan tattauna to insha Allah mun ci dai haka zuwa mun ci biyar na san mun gama insha Allah Eh, zai yi kyau haka nake yi ba wani tambaya ko da subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah